الحمد لله المقلب لليل والنهار أجر المياه على وجه الأرض والبحار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد العجم والعرب شرح لنا الدين بيانا للحق لمن تبعه وطلب صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض بلا انقطاع فاز من تبعه وظفر بالانتفاع ورضي الله تعالى عن أصحابه الأتقياء والأنقياء والأوفياء وآل بيته الأتقياء الأصفياء وأنا معهم يا ربنا بإحسانك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها الناس نحن الآن على أتبة باب سرامي لاحظوا على عتبة باب الانصرام من هذه الأيام المفضلة الأيام العشر من باكورة ذي الحجة وفضائلها لا تخفى على عاقل وخيراتها ومسراتها جلية لمن أعطي البصر وأتقى يعني النظر إن أعمال الخير مثل إحقاق التوحيد والصلوات في الجماعات وقراءة القرآن والصيام وحسن الجوار والإحسان إلى الوالدين والأولاد والذرية والوفاء بالعقود والعهود وإنذار المعصر في الدين وحسن القضاء للدين نفسه وإزالة الأذى عن الطريق ومن الطريق والإكثار من الأذكار الواردة الثابتة وخصوصا التعليل والتكبير والتحميل والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ونصر المظلوم قدر الوسع والطاقة والكف عن المعاصي والمحرمات إلى غير ذلك لمن ألوان البر والطاعات التي ينبغي أن يلحقها العابد في هذه الأيام المنصرمة لمن ألوان الطاعة يعني للأمور المرغوبة والمرغب فيها خصوصا في هذه الأيام كل منا يعلم أن غدا أقول غدا يعني غدا السبت كل منا يعلم ويدرك أن غدا السبت يصبح يوم عرفة هذا بلا مدافعة ولا منازعة ولا إشكال وعرفة هي القمة هي القمة أو بعبارة أدق وأقرب صوابا إن الوقوف بعرفة عبارة عن قمة الأعمال المناسكية وهذا الوقوف يتجدد ويتكرر كل سنة وهي كلها تقع في هذه الأيام العشرة ومن المعلوم في يعني يعني في السنة الثابتة الصحيحة العاضدة المتعاضدة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين بنفس الكلام النبوي القاطع لا غبار عليه ولا إشكال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سئل سئل عن صوم يوم عرفة فقال استمعوا فقال يكفر السنة الماضية والباقية يا الله صيام يوم واحد يكون سببا لك ولي ولها ولنا ولكم جميعا في تكفير ذنوب كم أربعة وعشرين شهرا أي نعم سنتين وهذا الحديث في صحيح مسلم ليس فيه يعني اختلاف ولا منازعة رواه مسلم لذلك ننبه المسلمين قاطبة ننبه المسلمين قاطبة على أن يغتنموا هذه الفرصة الذهبية الفظة والتي إذا فاتت قد لا تتكرر عليك فالفرصة تعيشها مرة واحدة إذا فاتت فاتت فلا ينبغي على كل عاقل أن يفوت على نفسه مثل هذه الفرصة الذهبية الطيبة الربانية السنية النبوية الأثرية اغتنمها قبل أن تفوت غدا العرفة غدا العرفة كما ذكرنا ننبه أنبه لأن التكرار مهم أكرر يقول الإم حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون من أهل الأحسان والمتون يقول ولا تملن ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر فلا تملن ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر من هذا المنطلق أكرر لأن ما تكرر تقرر أقول ينبغي أن نصوم غدا السبت لأنه يوم عرفة إن شاء الله تعالى أما عن الحديث الذي راه إمام أحمد وغيره وحصنه الترمذي ومن المعاصرين إمامنا الألباني رحمة الله عليه نصر الدين يعني الحديث الذي يقول وهو حديث عبد الله بن بصرة هنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا لا قبل ذلك قبل ذلك قبل ذلك أما أنا الحديث الذي راه أحمد وغيره وحصنه الترمذي إن في إسناده اختلافا سأرجع إليه ثم إنه معارض ومعارض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من بين الأحاديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده هذا الحديث أخرجه البخاري أما بالنسبة للحديث الذي يتشبث به البعض بارك الله فينا وفيهم فهو حديث معارض هذا الحديث هو حديث عبد الله بن بصرة وهو أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لها عنب فليمضغه أو يمضغه كلا سواء والحديث في اختلاف بين العلماء اختلاف شديد البعض حسنه ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه لكن الحديث ضعيف ضعيف الزهري ضعفه والعوزائي ضعفه وابن القطان ضعفه وأحمد بن حنبل ضعفه وأبو داود كمن ضعفه وكذلك النسائي أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب ضعفه وكذلك العلامة ابن تيمية ضعفه وتلميذ ابن القيم ضعفه وكذلك ابن حجر ضعفه وكذلك العلامة ابن باز قال حديث باطل وقال مالك هو كذب يا حبيبي هذا الحديث الذي نتمسك به لإضعاف الصيام يوم السبت لا فيه غبار عليه غبار وينبغي أن ننظر في الأدلة إن العلماء ينظرون حتى إن الحديث ليس له متابع والمتابعات والشواهد عند علماء الحديث من أسباب التقوية للصمت عن طريق الاعتبار الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل هذا الحديث ضعيف ليس له متابع ثم إنه معارض بأحاديث فهي أقوى سنأتي إليها إن شاء الله تعالى للبيان ولذلك سميتم العلماء الذين ضعفوا الحديث قالوا إنه مضطرب ما هو الاضطراب في السند وذو في سند أو متن مضطرب عند اهل الفن من قال هذا؟ البيقوني وذو في سند أو متن مضطرب عند اهل الفن حديث مضطرب مرة عبد الله بن بصر عن أخته ومرة عن خالته ومرة عن أمه ومرة عن النبي مباشرة يا أخي ماذا نحب لو جاءك زيد من الناس وقال جاء المعلم يحيى لا هو معلم أبو بكر لا هو معلم داود يا أخي الكريم ثبت الكلام الواحد لذلك لا ينبغي أن نقول بمنع الناس من هذا الصوم بناء على حديث لا يثبت حتى قوامه أول يقولون أثبت العرش ثم انقش لابد من الأساس للبناء قبل أن تلون كيف تلون والأساس غير موجود فالحديث بهذا الشكل مضطرب قال الإمام مالك كذب ومالك مالك لأنه ملك العلم وملكه الله العلم ومالكم حجة الله في العالم كما يقولون هو من هو إمام دار الهجرة قال كذب وإن كان العلماء يقولون الكذب في لغة المتقدم معنا خطأ ليس الكذب المتبادر في الأذهان لكن مع ذلك إنه لا يضبط لكن الشيخ الألبانية ناصر الدين رحمة الله عليه رجل قوي في الحجة في السنة الحديثية لا يشق غباره لكنه ليس نبي كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول من من صلى الله عليه وسلم إن الألبانية أعمل المعلومات الحديثية فحصل الحديث وبعض العلماء كشيخ الرحيلي في المدينة قال عليه صحيح حسب النظر لكن مع ذلك إن الحديث شاذ حتى لو كان صحيحا هو شاذ ما هو الشاذ ما هو الشاذ وما يخالف ثقة به الملا فالشذ والمقلوب قسماني تالا وما يخالف ثقة به الملا فالشذ والمقلوب قسماني تالا الحديث شاذ لأنه حتى لو ثبت الحديث كيف هذا الحديث يقاوم حديث الجويرية في البخاري أتصومين هل صمت يوم ال ال ال إيش اسمه الخميس قالت لا أتصومين غدا السبت قالت لا طيب كل الطعام وهذا الحديث ليس, ليس فيه منازعة كيف يقاوم هذا الحديث الحديث الذي اتفق عليه في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صيام داود كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر إيش غدا ألا تظنن أن السبت سيكون واقفا موجودا لأنني إذا كنت أصوم يوما وأفطر غدا طيب صمت للخميس وأفطرت الجمعة فاليوم التالي يكون ماذا السبت وفي البخاري مسلم هذا ليس فيه مدافع حتى لو ثبت ذلك الحديث فإنه لا ينحض ليقاوم هذا الحديث إذا حديث الشاف ثم حديث عاشوراء وتاسوعاء أليس صحيحا من أصح الأحاديث طيب لو صام صائم يوم التاسع وصادف أن اليوم جمعة وبقي له أن يصوم اليوم التالي السبت أتقول لا يجوز أن يصوم الصفة بدليل هذا الحديث الذي اختلف الناس فيه يعني صحة وضعفة إذا هو شاذ يا أخي الكريم ثم إننا نسأل بين الذين الآن هم في مكة في الحج وبين الذين ما ذهبوا إلى الحج أيهما أكثر عددا نقول هذا سؤال يسأل الذين ما ذهبوا بلا شك أكثر عددا ولا لا أكثر بكثير طيب كيف تمنع الناس هذا الخير وهم الألوف المؤلفة المسلمون الجغرافيين ملايين المملينة تمنعهم من أن يصوموا بدليل حديث يتزعزع ركنه لا سبحانك هذا لا ينبغي لا أقول بهتان عظيم لكن لا ينبغي إذا ننادي كل مسلم يبلغه صوتنا من فويق المنبر الطاهر اغتنم الفرصة يا أخي الكريم إن الفرصة إذا فاتت فاتت المسلمون هناك بمنى يا راحلين إلى منى بفؤادي حيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وصار دليلكم يا وحشتي والشوق أقلقني بصوت الهادي من نال من أرفات النظرة صاءت نال السرور ونال كل منادي نسأل الله لنا ولكم إخواننا يعني حجا مبرورا وسعيا مشكورا آمين وذنبا مغفورا آمين وأملا متقبلا مبرورا أيضا آمين أما نحن الباقون في البيت قلوبنا معكم وقلوبنا متعلقة بالديار المقدسة لأن القلب هنا وإن فارقت الأبدان فالقلوب مؤلفة مؤلفة لأن الإيمان إيمان والمعتقد معتقد عباد الله ينبغي أن نغتنم الفرصة غدا السبت حتى نتمكن أن نصوم لأن الفرصة إذا فاتت فاتت إذا فوتها على نفسك فات عليك خير كثير كبير أما الحديث سمعتم مخرجه ليس صحيحا وإن صححه البعض فهو شاذ فرمي بالشذوذ كيف يقاوم الحديث المتبقية الصحية ثم إن هذا هو فتوى الشيخ ابن عثيمين هنا لأن الإمام الألامة ابن عثيمين النهرين قسم صيام السبت على أقسام خمسة قال قد يكون صيام السبت يحشر في محشورات الفرائض كصيام رمضان هل من صائم لرمضان يمكنه أن يجتاز السبت ويتركه هذا غير ممكن رمضان أو الكفارات أو النظر قال السبت قد يقع هنا ثانيا يكون صيام يوم السبت بدليل ما اعتاده الرجل فضرب المثال بصيام داود كما سبق أن ذكرت إلى مصانعكم الكريمة لابد وأن يقع لك سبت في هذه الأيام ثالثا أو رجل يصوم الجمعة ويضيف إليه السبت القادم كما في هديث جويرية رابعا أو صيام سبت لدليل كصيام عرفة هذا دليل وكصيام عاشوراء وكصيام أيام البيض ليس هناك أحد قال بمنئه ثم خامسا هو المحرم إذا جاء رجل وخصص السبت لأنها سبت هذا هو منصب الحديث حتى لو صح هل أصوم من أجل اليهود؟ ما أنت من اليهود أعوذ بالله هذا التقسيم الفقهي الأثري العلمي من العلامة ابن عثيم رحمة الله عليه والله ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بماء العين لأن ماء العين أندر من ماء الذهب وهو أغلى لذلك عباد الله حاولوا أن تصوموا غدا إذا أحيانا ربنا ورأينا غدا الصبت وحجاجنا اليوم تحركوا إلى أين؟ إلى منى وإن كنا ننكر على أولئك المسؤولين الذين يفوجون أقول يفوجون ويخرجون الأحجاج المساكين يوم السابع ليلا بدليل أن هناك زعمة يا عباد الله أليس عندكم استراتيجية أليس عندكم نظام لتتركوا السنة النبوية على شكلها وهو الذي يقول خذوا عني مناسككم تخرجون الحجاج ليلة بعلل بحجة عليلة مريضة أنا لا أنكر الضرورة ضرورة هنا نعم. لأن الضرورة لكن تقدر بحسبها لكن الآن يأخذ شكلا له ديمومة ديمومة كل سنة يعطونا في الراديو والله حركنا الحجاج في الساعة الثانية عشر اتقوا الله عباد الله إذا جاءت الضرورة نعم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما كما قال ناصر السعدي إذا كان هناك ضرورة فعلى العين والرأس أما أن يكون الأمر أمرا مستمرا دائما إنا له لمنكرون أسأل الله الكريمة العليمة اللطيفة الخبيرة آمين. أن يرحمنا جميعا آمين وأن يهبنا التوفيق والغسدات آمين إنه ولي ذلك والقدر عليه صلى الله المغفرة والصلوان innahu huwal barur rahim wanda shi ke jujjuya dare da rana daga cikin jujjuyawar jalla jalaluhu ya jujjuya watanni kamar biyu kila ka ce uku muna cikin ramadan a dalilin wani jujjuyan gashi har muna wata kofa a tabbati ba na sallar idi babba ta tabbata gare shi wannan godiya wanda shi ya gudanar da ya tafiyar da ruwa a fuskar ƙasa da kuma ainihin koguna kira da aminci su ƙara tabbata da albarka mara yankewa ga annabinmu muhammad shugaban al'ajam wal'ar da larabawa ni ban faya so a fassara ajin da cewa bai bayi ba kuma bai bayi ba ne al'ajamin da yake ba balare ba kuma kalmar zagi ba ce amma ka ce mutum ba ba ba bayi wannan zagi so nan fassara ta wasu ya kamata a gyara ta في أدبياتنا الهوسوية طيب ya bayyana mana addini dalla dalla, صلى الله عليه وسلم saboda bayyana gaskiya ga wanda ke son bin gaskiya kuma ya neme ta da aminci na ubangiji na da amintawa tabbata gare shi muddin sama da ƙasa nan ba tare da yankewa ba wannan salo ne idan balarabe yana son gaya maka abin da yake so babu yankewa sai ce ma damar ta sul'afu Allah ya ƙara yadda ga sahabbansa al'anƙiya tsarkaka al'aufiya masu cika alƙawari da iyalan gidansa al'atƙiya masu tsoron Allah al'afiya kuma tsarkaka a lokaci guda tare da mu da su gaba ɗaya ubangijinmu da kyautatawarka da kyautarka ba don mun kai bayan Allah kyautarinka muke so ya Allah idan ta mu ne ba mu da kayan aikin ya Allah amma kai ne akramul akramin arhamur rahimin to wannan kuma muka labe da ya ubangiji ka hada mu da su gaba daya amin bayan ka ɗan uwa musulmi ga mu dab da kofar da za mu tsaya akan dokin ƙofar yankewar kwanakin nan guda goma muna dab da atabati babilin sira katsewa da gintsewa ko kace da gitsewar wato kwanakin nan guda goma waɗannan kwanaki kuma mun san su su ne kwanakin da Allah ya rantse da su dan ya ce wal fajri wa layalin ashar malaman tafsiri sun ce ana nufin kwanakin nan ne guda goma Allahu akbar juma'a da ta wuce in ba kuma ta ba na ce da kuma na ɗaya ga wata wasu Allah ya mutu taimako Allah ka taimake mu sun ɗauki azumi tun ɗaya ga wata ɗin yau suna da takwas za su kammala da kila tara tunda ba za a yi ranar sallah ba haram to yau gashi muna gab da karewan wannan kwanaki alkhairan kwanakin ba sa buya ga kowa cikinmu ayyukan alkhairi da ke da yawa wala akwai malamin da ya lasafto ayyuka wajen 170 ina kallon ina sauraron shi kuma kowane babu nairwa yace inda hali mutum ya ci amfanin su wannan lokacin Allah ya saka musu alkhairi ayyukan alkhairi misali tabbatar da tauhidi ihqaqut ka yi faɗa da shirka musamman a wannan lokacin saboda Allah yana son aiki na kirki ya auku a wannan lokaci hadisi ibn Abbas su Bukhari da Muslim ma min ayyam mun faɗa satin da ya babu kwanakin da aikin kirki Allah ke so ya wankaro a cikin da kwanakin suka ce ko jihadi ya Rasulullah ce ko jihadi face mutumin da ya fita da duk abin da ya mallaka ya dawo ba komai tare da shi ashe ko sadaka yi ba ka aukar da shi a wannan lokaci cikin kila ka wuce la ilaha mutum za ka ga misali yana kiran waya sau goma ya kasa shiga akwai abin da suke kira clicking in da ya buga ta gaba ta shiga wannan misali ka a duniya ke tana ubangijin da kake mu'amala da shi karimi ne kai ɗan kaɗan ya baka lada mai tarin yawa daga cikin ayyukan kaɗan daga cikin tauhidi da yin sallah cikin jama'a karatun ƙur'ani yin azumi da nasila na kyautata makwabtaka kyautata mai iyaye da 'ya'ya da zurriya cika alkawari da yarjeniyoyi da aka shiga da ɗaga ma wanda ke cikin talauci kafa lokacin da ya kamata ya biya ka bashi bashi da hali fa naziratun ila mai tsara da kuma kyautata biyan bashi tana da hali karka hana saboda matsalul ghani zulm cikin hadisi matsalu shine matsolanci na mai wadata yana da hali da yaki to wannan zalunci ne matsalul ghani ba wuce yake matsolanci to matsolancin mai hali ne biya baki zalunci yi kokari in kan ana bin ka shi kana da hali ka biya aikin da ya samu shi a cikin kwanakin da ya ce babu ranar da aiki Allah ya kashe irin kwanakin haka Allah ke sha'aninsa ya fifita wasu kwanuka da wasu kwanuka ba ya fifita duk ruwa da makka ba bai fifita ka'aba a kan gidaje ba bai fifita kwanaki da juma'a ba bai fifita dare da qadr ba bai fifita annabawa da annabi muhammadu ba dalika fadlati man sha? Allah ka ba mu falalarka to irin wannan lokaci mai tsada maza ka aika aika da kayan ajiyarka can akan ɗinka na lafiya daga ciki ga kawar da kazanta gabarin hanyar kwalba balgatacciya in ta fashe kaudata karka jira ya zo ko ko ko wani ya ba maka kenan laifi ne mutum ya je ya kwakulo majina irin koriya fatau din nan ya kwaba cikin bango wannan bayan kawayanci da rashin sakafa kuma kan janyo a shi da shi yasa aka ce ku nisanci gun inuwa guda uku mutum ya je ba haya a hanyar da mutane ke bi ruwan da suke sha da kuma ina ne inuwa da suke amfani da ita ko mutum ya nisanci irin wannan musamman a waɗannan kwanuka ne yawaita ainihin zikiri musamman yawaita la ilaha illallah wallahu akbar wallahi ham a wannan kwanaki yawaita tahlili da takbiri da tahmidi a matsayin shimfiɗa kafin kwanakin ranar sallah ainihin misali su da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi amfani da wannan damar juma'a ta ƙarshe yi ma annabi salati iya iyawa za ka yi dubu za ka yi dubu biyu ka dai samu dama don kana numfasawa wanda ke kabari ba shi da wannan dama na sha faɗa hausa sun ce in ka samu dama ka dama don ka ta dame to ka samu dama in ka samu dama ka dama kar ka dame kuma ka damu to ka samu kowace irin dama a wannan lokaci yawaita istighfari istighfari a samar kandi na cewa abu shida in mutum ya yi Allah ba zai hana masa abu shida ba ba zan kawo su ba amma ke daga ciki wanda aka azurta shi da neman gafara kuma Allah ba zai hana masa karban tubansa ba yawanci istighfari a wannan lokaci da taimaka ma wanda aka zalunce shi duk mutum zaluntacce to ka taimake shi Ƙadar al daidai iyawarka nasrul mazlum na daga cikin mabari na ahlus wal jama'a sannan kuma kamewa ga barin dukkan ayyukan sabo musamman a wannan lokaci kallo da bai halatta sakin baki da bai kamata ba jiji da kai girman kai a uku da daga nan wani la da da hasada ka cire su daga zuciya da da kyashi da cin riba waɗannan abubuwa ne muhimman gaske da ya kamata mu yi kokari an na tahalla anha wa na tahalla biki at-tahalli wa at-takhalli at-tahalli bil fada'il wa at-takhalli an ar-raba'il waɗannan suna da matukar muhimmanci a cikin kwanaki sannan kuma kamar da na faɗa gobe a asabar ita ce ƙololuwa na aikin hajji domin duk aikin hajji in aka ce arfa to an kai abin da ake kira firma summit kafin suna annabi ya ce alhaji mene ne arafa kai saboda falala arfa ma ya tafi cikin hadisin muslim in mutum bai samu arfa ba rana ta faɗi in ya samu kafin gudur alfijiri na washe gari ya samu ya samu to sai Allah da ikon sai kaddara arfan nan za ta kasance gobe rana asabar in na ce arfa kensa in ce wato tsaiwa arfa nake so ce na fushice kan abu ranar ko kuma hadisin abu kasar ansari a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba dubu da ɗari da kuma ainihin sittin da biyu manzon allah ya ce za ka tambaye shi ai tambaya kan abu uku zan taƙaita kan ɗaya ya manzon allah azumin arfafa sai ce azumin na kankare ku ji magana zunubin shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa tsaya wurin ai akwai ta su a cikin hadisi amma shine mahallin shan anan azumin rana arfa gobe kan zama dalilin kankara zunubin watanni 22 ya fala. haka ne 22 24 24 to da haka ne kai tsaye muna kira ga dukkanin musulmi kowa ya tashi da wannan azumin gobe asabar dama ce ba ni da tabbas ba ka da shi ba ki da shi in za mu rai mu ga wata dama hadisin da ake kafa hujja da shi cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi rana asabar ina eh, hadisi ya zo cikin Abu Dawud da Tirmidhi to sai an samu sabani akan isnadin hadisi zan zo kansa amma a gurguje bukhari ya fitar da hadisi manzo Allah yana cewa dan ka ji ɗaya daga cikin hadisan da suka rusa wancan hadisin shi na bukhari ba janja shi ko wannan da magana magana a sabar ko akwai janja da yawa tsakanin malam annabi yana cewa cikin wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan ku yi azumin ranar juma'a sai dai ya yi azumi rana ɗaya gabanin juma'a ko rana ɗaya bayan juma'a gaya mini wace rana ce bayan juma'a asabar mutum ya ce kada ɗayan ku yi azumi ranar asabar in ba azumin farilla hadisin da ake kawar shi ko da ɗayan ku bai samu abin da zai sai ɓawon inabi ya tauna inabin don ya nuna baya azumin wannan ne al-imam al-albani nasiruddin Allah jikan malan jagora a wannan ilimi na hadisi babban malami da Allah ya ɗaga a duniyar kara. duk a karan sun sallama masa alhamdulillah har al'allamatu bin ba zai na cewa ni a duniyar hadisi ban ga malami irin albani ba ko ne rike kuma bin ba amma ya fi buka shi'un wahid ba annabi bane yana daidai yana kuri kuma shi da ya inganta hadisin ba kure yayi ba kaida ta ilimi ya aiki da shi a wurin sa ya tabbata gare shi to sai dai hadisin mafiya yawan malamai za mu ce sun shi imam zuhri ya rauna hadisi muhammad ibn muslim al-imam al-auza'i limam mutanen sham ko lissafi ya rauna hadisi al-imam ibn al-qattan ya rauna hadisi Ahmad ibn Hanbal ya rubuta hadisin Ibn Sa'id ba bata Allah rabbi ba shi cewa yake ma ba ma zan fata littafi na da tawada wajen rubuta abin da bai inganta ba Imam Ali ya ce ƙarya ne hadisi kare Malik Abu Dawud ya ce hadisin ma an ma shafe shi ko da ya fitar da shi amma ce mansuhi ne ko da ma ya tabbata an sha abrogated baya aiki ya tashi daga aiki hadisin to me za ka ce kuma ibn taymiya yace bai inganta ba almajirin sa ibn al-qayyim yace bai inganta ba cikin malamanmu na wannan zamani al-allamatu bin baz yace hadisin batil hadisi ne rusashi to me rike to ta ina ne aka samu matsala a hadisin albani ya kudda ya daka bai nasu albani Allah ji kamar da dalilin amma alamai sun masa rafi zai a kai ko maganar ta fi tashi kwari dalili hadisin yana da abin da suke kira kaduwa istirabi wani lafin technical term na ilmul hadis menene istirabi gwargwari sai kake zane malam ya ya zo a malam balarabe a malam dauda a malam mika'ilu wuce tsaya cikin kowa kake nufi saboda ka raba min hankali to labarin da ya zo maka da irin wannan kaduwa shi suke kira mai istira hadisin wanda ke da shi ana kiransa abdullahi ibn busra ya ka ce ibn busra ya samo daga yar uwarsa an ukhti a wata ruwaya kuma daga yar uwar mahaifiyarsa an khalati a wata ruwaya an ammatihi yar uwar baban shi a wata ruwaya shi kai tsaye ne ba watsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ittiraf isnad na da matsala shi sa bai kuni ke cewa wa lafin sanadin aw matni muqtaribun inda uhail al-fan duk hadisin da ke da sheki na narration a sanadi ko itnani sunan al-muqtaribi kuma yana daga cikin azu hadisai da ba su inganta ba kaji na farko kenan na biyu hadisin shazun ne menene shaz mutumin da ke da maki bakwai a fagen daraja da karbuwa da wanda ke da maki goma a fagen karbuwa da daraja sai mai maki bakwai ya ruwaito abinda masu maki goma goma dinnan su uku ko hudu ya ruwaito abinda ya saba musu maganawa za ka ɗauka ko da shi a karan kansa mai maki bakan eh ya inganta mun ji kana kana da gaskiya amma kace waɗannan to daga wannan mahangan wasu malamai suka ce ma inganta ba ko da ya inganta din a karan kansa to wannan inganta shi Imam Al-Albani ya tafi akai tare da malami ne wanda in aka zo ana tattauna Imam Al-Albani da shi muke kafa hujja Allah ya sani amma ahlus sunna ba sa kafa lidanci Ar-Ruhaili yana cewa da cikin malamai ne a Madina yake cewa والله إن قتالي بينا مناقشة الألباني حتى كنت أشتك على الطالب ثم رقاني هجستا حتى الله أه، كيف يوصى ألباني بابا العربي بي. نصر الدين البخاري كيف بابا العربي أبواني بابا العربي إمام مسلم بابا العربي بني شو قبني إنه سيب وي بابا العربي بني الزجاج دفرا ب... مو بابا العربي بني مو ما to amma fallace ta ubangiji shi ilimi ya shi da gari ko kasa ko launi al'ilmu liman ta'allam Allah ka ba mai amfani ko mutunci ba ransu da kabilarka inna akramakum inda la atqakum wala tamutunna illa wa antum hausawiyun arabiyun abadan muslimun saboda ya jama'a imam albani ya inganta hadisin bisa dalili ma malamin sun ce ina ta malam hadisin nan farko akwai sabani a kai kulle ji in ne maluku zai ce ƙarya ne hadisi idan me za ku a yada shi ba tare da kallon wancan janibin ba tare da kuma girmama ra'ayi da fahimtar duk waɗanda suka faɗi wancan suna girmama ra'ayinsu amma sun yi kuskure kuma wajibi ne a bayyana mutane abin da ke shi ne daidai hadisi ne shazun menene shaz yace wa ma yukhalif thiqatun bihi al-malla fashaddu wal maqlubu qismani tala a daina kasa kasa al-baqul duk abin da thiqa ya saba ma thiqa ya zama sharri eh ba a ce baka da inganci ba amma ka saba wanda suka fi da inganci shi yasa al-imamu ibnu ibnu usaymin Allah ya kansa ya ambaci yace azumin ranar asabar yakan zo a matakai guda biyar ne ku ji maganar malam sai ce azumin ranar asabar kan zo a matsayin farilla wannan ba mai jan ja da shi ya ce kamar azumi na ramadan ba zai yi ba ne ka yi azumin ramadan asabar ba ta shigo ba ko azumin bakance ya Allah ne alkawari in na ci jarrabawa misali fa zan yi azumi kwana uku sai asabar ta shigo ciki ce wannan dole ne ka yi ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqu ko kuma azumin kafara yace to azumin asabar kan zo a wannan aji aje shi kashi na biyu na azumin asabar kan zo a matsayin azumin da mutum ya saba yau gobe kamar azumin annabi dawuda shi kuma hadisin azumin annabi dawuda bukhari da muslim suka rawaito shi ko wancan hadisin karai azumin yana da matsala bukhari bai rumsu ba malamin sun saba ne kan inganta shi ya zaka hada shi da wanda ba shi da wannan sofa ne din in kai azumin annabi dawuda yau alhamis ka yi gobe ka huta washe gari wace rana ce asabar to kuma ne ta karku azumci asabar to gashi malam yace na biyu kenan ba sani ko na uku kenan ba na hudu azumin da mutum zai yi ranar juma'a ya hada da asabar hadisin juwairiya kenan cikin bukhari yace mata kin yi azumi eh yau juma'a eh, kin yi jiya ne a a ya rasulullah zaki gobe a to ki kare azumi sai ce za yi gobe wata rana asabar waɗannan hudun haka malaikata su ko dai farilla ko azumin annabi dauda ko azumin ainihin juma'a ka hada na hudu na'am ko azumin nafila da ke da sababi da dalili yace kamar azumin rana arfa kamar azumin sitti shawwal kamar azumin tasu'a da ashura waɗannan guda hudu asabar in ta zo baka da matsala kai na biyar ya ce wani haramun ne kai yana la'akari da hadisin ko da ma ya inganta a matakin ƙasa amma a matakin shiruz bai ma inganta ba ya ce mutum ya keɓe asabar don tana asabar haka la ya juz duk waɗannan bayanai na ilimi kenan abin da muke karrarawa muke ƙara tabbatarwa Allah kuma ka zartar da mu gaba ɗaya lallai a tashi a ci amfanin gobe a tashi da asu Allah ka samun dace amin okaci na a kan laye ne a gurguje laye na da daraja domin Allah ya gwama laye da sallah kul inna salati sai ce wa nusuki kaga nusuki ai laye ne okaci duk kama da zafi. fa salli li rabbika har. laye ce layya bisa fahimtar malamai sunna ce mai ƙarfi da ba a bari har ana ta magana ragonsa kenan guda ɗaya zai yanka saboda suna kuma gashi laye kuma ta zo wanne zai yi ko zai ta laye bar sunan ko yanka rago ɗaya da niyya biyu layya ba a yi da dabba idan ba musinna ba ce ita ce sari ko aljaza duk dabba idan ba saniya ba ce in kare ta ba ba ne ko da lokaci albara ibn azib ya ce ɗan uwan haiti ya yanka dabbarsa ana gobe sallar idi annabi ya ce nama kawai ka yanka hadithu na cikin bukhari 5,500 da ainihin 63 haka muslim 1961 dubu 1,000 haka suka rotu hadithu kenan ba a yi sai bayan sallar yi saniya kuma a cikin raƙumi ita ce raƙuma ko ka ce raƙumin da ya kai shekara biyar ya shiga na shida sani ke amma dangane da saniya kuwa ya shekara biyu ta shiga ta uku dangane da bunsuru akuya in bunsuru za ka yanka to shekara ɗaya shi ne sani dangane da rago wanda shine popular rago sai kada ya kasa wata shida ya shiga na bakwai wannan ana kiransa jaza'a ashe abu ne muhimmin gaske ka iya zuwa kasuwa ka ji ka ga rago uke ke mulku daidai ya ja hankalinka ashe kawai dan fililiki ne ɗan yaro ne misali kila ma kawai an cika masa ciki da wake ne baka sani ba ka bincika ka ce don Allah shekarar sana'a amma yanci ba makiyaye wannan jama'a a burguje, ana abu uku da naman layya a ci a yi kyauta a yi sadaka idan mutum a gida ya ci naman layya shi da iyalinsa gaba ɗaya bai ba kowa ba ba za ki ta laifi ba sai da kuke marowaci ne kawai amma dai laifi ta yi sannan kuma ana so mun ya yankar ragonsa da kashi karka yanka mai ido ɗaya da ɗabbalin na kawo ɗin gurungu ba za ka yanka ƙwaron gami ba shi ne busasshe mara mai ba kuma za ka yanka mara lafiya ba in ba shi da lafiya ka jirgin gun veterinary doctor samu magani misali warke in ya warke kharab ba za ka yanka mai ɗingisawa yana limfin ba suka ce ta yanda ɗingisawar har ta ce in yi su cikin dangi za su tsere mai ba a yanka shi a ba Allah mai kyau don a ga mai kyau Allah ka samu dace اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت يا رب العالمين اللهم نسألك الثبات على الأعمال الصالحة والإيمان والموت على الإيمان يا رب العالمين اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذكرا يا رب العالمين يا الله هنا رؤونك ومن دامنا كفاتك أرض الهكا يا رب العالمين الله كتشي مخطر ومن دامنا الخير اللي تشكي الله كبامه على زمه الله كتبامه صلاتي يا rabbal alamin ka baka samu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwa arziki ka zaunar da Kano lafiya da Najeriya da kasashen musulmi duk arziki Allah ka ba musulmi duk inda yake ya rabbal alamin dukkanin shari Allah ka kare mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى